ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Ya. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a kana wanda ba suna na Adam A. Zango a yarima cikin fim ɗin Mati a Zazzau. Tunda aka ce Zazzau ai an ce Adamu Zango kenan ko? To mutanen zazzau muna nan zuwa gare ku amma kafin nan kanawa ku shirya zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna mace a zazzau ranar lahadi da kuma litinin a finhouse ke a dubayen rumbo da aka maso yana da kuka dade ganni ba don na ɗauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo kano ba amma zan shigo saboda mati a zazzau don haka ina dan raka ba rahama <laughs> maybe za ta wuce supporting dina sannan kuma ina da abu eh, kyauta na musamman eh. da zan bai wa masoya na mace da namiji sai kun zo ni ce na a'a yan kallo aka ci banda yan fi banda yan fi haka sai kun zo kar ku manta ranar lahadi da litinin insha Allah sai kun zo